Muhammad Salama Sunusi matashiya da ta nemi ta karanci aikin likitanci amma hakar ta bai cimma ruwa ba. Ta ce tana fuskantar kalubale daga wajen 'yan uwa musamman ma da take ci gaba da karatunta. Ku biyo mu domin jin labarin Ummar Salama. Ummar Salama ba mu labarin ki. Da farko dai ni haifaffiyar rijiyar lemo ce. Iyaye na 'yan rijiyar lemo ne na yi primary school 'yan mata special primary school rijiyar lemo. Daga nan kuma na tafi jiga state computer roni a nan na attending in secondary school 2013 daga nan kuma na samu admission a legal nake karantar hausa english to da kika gama secondary school dinki dama legal dinki ke da ra'ayi na ga yawanci matasa za ki ga sun fusan su shiga babban jami'a a gaskiya ni a ra'ayina ina so in karanci medicine mm. to sai dai komai sai dai da allah ya zaba maka ya aka yi bikici jam ɗinki ba A lokacin Eh, lokacin makin jam dina bai kai ba a lokacin na dan samu failure science din to kuma a lokacin da na je school of hygiene mun samu admission sai dai a lokacin da muka samu admission mun yi yawa sai aka duk local government sai aka zubar da mutum goma to sakamakon haka kawai na haƙura na tafi legal duk da shi ne abin da ranki yake so ito eh sai da Allah ya zaɓa da Allah ya zaɓa ka ba ya ce to da aka rage da ke kin daɗa yin wani jarabawa ne kafin ki samu shiga legal a'a gaskiya ban ƙara yi ba to yanzu da kika fara wannan course ɗin shin um, kina son course ɗin da ke a yanzu Eh ina so alhamdulillah gaskiya ina son kwas ɗin domin kwas ne mai daɗi shi yasa. Yanzu labarin medicine ya sha ruwa kenan. Ina ga tun da yanzu a NCE1 nake in Allah ya zan yi medicine nan gaba sai in gyara result ina in tafi. To um, yanzu da kike karanta harshen Hausa da Turanci. Mm, mm. kina fuskantar wani kalubale ito eh gaskiya ni dai ba na fuskantar kalubale tunda tun farko ma ni ban dauke shi wani kwas mai wahala ba ba wahala <laughs> kar su ji ki fa gaskiya ne wallahi kwas din alhamdulillah to eh, idan kika kammala wani irin aiki kike so ki ina so in zama lecturer koyarwa ke son ki me yasa ke son ki koyar saboda in taimaka wa yan uwana kamar yadda su ma suka taimake mu in ba mu sani ba suka koyar da mu ga yadda za mu sani har suke ba mu shawarwarin mu ilimi hmm. ni ma shi yasa nake da ra'ayin haka to wace irin shawara zaki ba yan uwanki mata musamman matasa Gaskiya ina ba 'yan uwana shawara da su dage su ilimi. Wallahi ilimi yana da daɗi ba za su san daɗinsa ba sai sun gama. A yanzu za su ga kamar abu ne mai wahala. Sai san da ka gama kai kanka za ka zama abin sha'awa. Kuma irin wannan level ɗin in dai mace tana karatu dole sai ta toshe kunnuwanta. Saboda me? Saboda dangin ma dangin kama wani yana so wani baya so. Hmm. Duk da dai yanzu ma kai ya waye amma ana samun kalilan haka. Kenan um, a dangi akan ce da me kike karatu me yasa biki aure ba? Mm, ana cewa ka dan dai komai kuma ikon Allah ne kuma komai lokaci gare shi. To madalla umma sallama da fatan Allah zai yi da nufinki na koyarwa. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.